الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوزا متاشي مجلسي نا darasi na 21 hadisi na 62 a babin المراقبة malam لم as الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا wannan shine hadisi na uku wanda malam yace an ibn abbas radiyallahu anhuma qala an ruwaito shi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara yadda a gare su da shi abdullahi da kuma babansa abbasu ya ce kuntu halkan nabi sallallahu alaihi wasallama yauman wata rana ina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan bayan da yake nufi ba ina nufin yana tsaye a bayan annabi ba annabi ya goya shi ba a bayansa ba a kan raƙumi shi abdullahi ɗan abbas yana ɗaya daga cikin mutane guda arba'in wanda malamai suka ce kowanne daga cikin su manzon Allah ya goya shi a kan wani akan doki wani akan jaki wani akan raƙumi har wani malami ya rubuta wani littafi sunansa tuhfatul ashraf ba tufafatul ashraf wanda muka sani ba wanda yake magana a kan atraful hadith sunansa tuhfatul atraf fi hukumin irdaf watan yana magana ne akan mutanen da ko hukuncin wani ya goya wani akan doki ko akan wani abin hawa da sharaɗi idan abin hawan zai iya kamar yanzu kana da babur ya halatta kai goyo wani lokacin ma ikan zama taimako ka goya wani idan babur ɗin zai iya ɗauka ko keke ka goya wani a kekenka in kekenka ba zai ɗauki mutum biyu ba in ka ɗau mutum biyu ka yi ganganci shi sa musamman dabba tun da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana a cutar da dabba komai girmanta ba a tsora mata abin da ba za ta iya ba shi ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya goya ni akan abin hawansa shi ne suke cewa shi al da hausa ana cewa kuturnawa kun gane kalmar in an ce an ɗora wani a kuturin doki bayan doki ake nufi ko bayan da raƙumi tun da raƙumi mutum biyu ba sa hawa kan sirri sai dai ɗaya zama ina kan sirdin ne kuma ya zamanto ina kan bayan rafunin kai sai manzon Allah yake da shi ya gulam ya kai yaro a wanda ake cewa shi gulam min alfitami ila al'ashiri daga sanda aka yaya yaro har ya kai shekara goma ana cewa da shi gulam bayan shekara goma ya tashi daga gulam ya zama wani abin Shi shine ce inni muka kalimat zan sanar da kai wasu kalmomi akwai ruwaya da ta zo da ƙari inni muka kalimatin yanfa'u bihinna ko yanfa'uka bihinna Allah zai amfanar da kai da waɗannan kalmomi kun ga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi wasu kalmomi abinda ake nufi ba su da yawa amma kuma suna da amfani suna da ma'ana ifadilla ka kiyaye ubangiji ya ke nufin kiyaye ubangiji ka tsara dokokinsa fil amri wan nahyi idan Allah yace a aikata ka aikata in yace kada aikata karka aikata ya fazka sai Allah ya tsare ka zai tsare ka a addinin kai ya tsare maka addinin ka sannan ya tsare maka mutuncinka ya tsare maka dukiyarka ya tsare maka lafiyarka ya tsare maka iyalinka duk mutumin da kuka ga ya samu matsala a cikin addininsa bai samu taimakon ubangiji ba har yayi kan tafi ko ya yi digirgira da addininsa ina neman ya barar da shi to wannan mutumin yana da matsala tsakanin shi da mahalicinsa akwai umarni ko hani da isa isakaci da suna Allah sai Allah ya jarabe shi da fadawa cikin kuskure na addini ihfazillah ka kiyaye Allah ka tuja tujahaka sai ka same shi gabanka ana cewa tujahu ana cewa tijaha asalin kalmar an same ta ne daga wijaha ko kuma alwajihu wanda yake nufin jiha amam kenan in ka tsare ubangiji za ka same shi gabanka zai nuna maka hanya zai shiryar da kai hanyar da za ka tsullar da kai a rayuwarka ta duniya da kuma rayuwarka ta lahira wa idza sa'alta fas'alillah idan ka tashi za ka roki wani abu cikin abin da ba wanda yake yin wannan abin sai Allah ta roki Allah shi kaɗai sai biya maka bukatunka duka wasu ma daga cikin bayan Allah abinda ma Allah ya baka damar ka tambayi wani ba ka tambayar wani Allah saboda gudun an karoki wani Allah sai Allah ibaka da wani naka wannan shine ka'ida ta bayan Allah wanda suka samu cikar yaƙini da tawakali ga Allah maɗaukakin sarki yace wa idan idza sta'anta fasta'in billah idan za ka nemi taimako ka nemi taimakon ubangiji sai Allah ya taimake ka wani malami yake cewa ya istu min nafi'i nafsi li nafsi ni kaina na gamsu da cewar kaina ba za ta iya min mai ba fa kaifa la ai asu min naf'i ghairi li nafsi to ya tunda ina tsammani na yadda kaina bawa za ta amfana min komai ba to yaya zan dinga tunanin wani zai iya amfanarwa da kaina wani abu ita rajautuhu li ne, fa kaifa la arju li nafsi in wani ya zo min da matsala sai in ce a gaya wa Allah ka gaya wa Allah ni ma in gaya wa Allah to ni ne isa na fada cikin matsala ba zan gaya wa Allah ba sai in tafi gurin wani wannan matsayi ne sai waɗanda suka kai ƙololuwa wajen samun yaƙini da ta kankancewa da abin da yake gurin ubangiji fiye da abin da yake hannun bayan Allah wa'alam ka sani annal ummata ta ijtama'at al'umma anan ana nufin duniya duka da halittar Allah baki ɗayan su za su taru ala an yanfa'uka bi shay'in bisa Ka amfanar da kai da wani abu komai kankantar su kun ga sai aka ce bi shay'in komai kankantar wannan abu duk inda mutane suka kai da kanka lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak ba za su taba amfanar da kai ba sai da abin da Allah ya rubuta maka in Allah bai rubuta maka wannan abun ba ba za ka taba samun wannan abun ba wa in da za su taru ala an yadurruka bi shay'in bisa cutar da kai da wani abu lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk sai da abin da Allah ya rubuta a kanka na cewar wannan abin zai cuce Kunga ba mai kwace maka abin da Allah ya kawo maka sannan ba wanda zai iya kwato na wani ya baka in Allah bai so ba idan da an samu wannan da rigingimin da muke ciki na duniya da mun dan huta rashin samun wannan da yake sa mutum ya haukace ya fita daga cikin hankalinsa ya saba wa ubangijinsa ya cutar da bayan Allah ya ɓata wa wanda bai kamata ya ɓata masa ba domin biyan bukatarsa kuma ya fushi da hukuncin ubangiji shi sa ake cewa idan ka bar wa Allah lamarinsa sai yi maka maganin abin da ya dame idan kuma ka ƙi ka bar wa Allah al'amarinsa sai bukatar ka taƙi biya sannan kuma Allah ya wahalar da kai sannan kuma babu abin da zai faru sai abin da Allah yake so Rufi atil aqlab to wannan dan a nuna maka maganar abin da ba an ce duk abin da zai faru daga farkon halitta zuwa ƙarshen halitta Allah ya ce a rubuta shi ma Allah ya halicci lauhul mahfuz sannan ya halicci alƙalami yace da alƙalami rubuta sai alƙalamin ya ce me zan rubuta ya Allah ya ce ka rubuta abin da zai faru daga yanzu har zuwa kashi? so da haka duk abin da kaga ya faru yana daga cikin abin da Allah ya hukunta ba wannan bai nuna mutum cewar ya sakki na dafe ba ya ibin sababi ka ce ba zan je makaranta ba in an rubuta ni malami ne zan zama malami ba zan je kasuwa ban an rubuta zan yi kuɗi ko zan yi wani abu zan yi ba haka ake nufi ba ka je kasuwar amma ka gamsu da cewar ba za ka samu abin da Allah bai rubuta ba iya abin da Allah ya rubuta maka shi za ka samu rufi'atil aqlam an gama rubuta amma an tsage alqalama wa jaffati suhufu takaddun da aka yi rubutun ma sun riga sun bushe ba magana canjawa la tabdila li kalimatillah an riga an gama rubuta babu wanda yake canja abin da Allah ya tsara رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك wannan a wannan ruwayar wacce ba ta tirmizi ba ta fassara abinda ake nufi da ihfazillaha tajidhu amamaka sai aka ce ihfazillaha ka kiyaye Allah tajidhu amamaka sai ka same shi gaba gare ka Abin da ake nufi zaka samu Allah gaba gare ka zai taimake ka zai nuna maka hanyar da za ta bille duka maka abin da zai zan maka alheri a rayuwarka ta duniya da abin da zai zan maka alheri a rayuwarka ta lahira ta'arraf ilallahi. wannan ta'arraf abin da take nufi tana nufin ka nemi Allah ya kaunace ka haka wasu suka fassara shi watan ta'arraf ila ka nemi sanin ubangiji yadda Allah zai ƙaunace ka ka san dokokin Allah ka san abin da Allah yake so ko kuma ta'arraf ila Allah firraha alaƙas ka ta zama tana da kyau tsakanin kai da ubangijinka ta hanyar yin sadaka yin alheri taimako firraha'i a lokacin da kake cikin yalwa akwai samu kasuwa tana garawa harkoki suna tafiya to ka ci gaba da yin abin da Allah yake so na yalwatawa bayan Allah da faranta musu da yin alheri ya arifka fishinta idan ka shiga cikin matsanani sai Allah ya tuna da kai sai ya kawo maka ɗauki wa'alam anna ma akhata'aka lam yakun li yusibaka ka sani duk abin da ya kuskure maka da ba zai same ka wani abu ne ake nema mutane da yawa sai aka tsallake ka aka ba wani to idan kana da aƙida ko da yake malamai sun ce ba a cewa da ba shi da aƙida yana da cikin kalmomin da muke amfani da su amma malamai sun ce kuskure ne ba wanda ba shi da aƙida sai dai ka ce wani ina da aƙida mara kyau wani yana da aƙida mai kyau amma babu wani mutum da ba shi da aƙida sai dai ta zama mai kyau ko ta zama mara kyau amma mu muna yin amfani da wannan kalmar biya mu ce wani ba. da shi da Allah ba shi da aƙida wannan abin da muke wanda yana sa kake ba shi da kida kida ko da ka ina da ita sai da kake shi da kida mai kyau wa ma asabaka lam yakul li yukhti'aka duk abin da ya same ka dama ba zai taba kuskure maka ba wa alam anna an-nasra ma'a sabr ka sani lallai cin nasara yana tare da hakuri idan aka sha wahala aka sha wahala kai kuma ka jure a kan wannan abin to Allah zai taimake ka shi sa Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu yake cewa an-nasru sa, cin nasara da karya abokan gaba haƙuri ne da awa ɗaya tak misalin da ake bayarwa a nan sai aka ce wane ya fito ina neman auren wance wane ma ya fito ina neman aurenta a'a wani abu ne aka aje aka ce sai wanda ya haƙuri aka garka masa cizo sannan za a bashi sai aka haɗa mutane guda biyu aka ce kai ka cije shi shi ma ya cije ka wanda ya fara shikawa to shi ne bai samu abin ba wanda ya daure bai shika ba shi za a bawa to idan ya garka masa cizo ka garka masa cizo shi ma so ka sake shi kai ma so kake sake ka to idan ya fi ka haƙuri sai fi nasara a kanka shi sa wannan ita ce ƙa'ida ta duk abin da ka gani na rayuwa idan kuna kaiwa da komowa kai da wani abu da wani idan ya riƙe wuta ka riƙe wuta idan ya fi ka dauriya nan da nan sai fice sai a ce ya fi nasara shi sa idan aka haɗu a wajen fagen daga tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba aka fara gumurzu to lokacin da kowa ike jin ya gaji a wannan lokacin ne wanda ya ɗan ƙara kake kaɗan shi da ke samun nasara shi sa sai aka ce alam annan nasara ma'a sabri ko a wajen karatu akwai wanda zai zo in ya fara ifara wata ɗaya wata biyu sai ce wallahi ya bi aure zai yi shi ko wani sai ce ni barin ɗan ƙara kaɗan ko da wata shi da sai ga ya samu abin da zai samu wancan kuma ya yi aure iyali sun hau ba fi cewa ne kada ya aure ba yau don kada wani sai muna cewa ita aure abin da dama in babu dama sai a ɗan yi haƙuri zuwa wani lokaci saboda kada mutum ya je lokacin kurkurarsa bai bi zai yi in ba shirya ba ya kamata ya zama to an shirya an yi ko babu matsala wa annal da ma'alkar fita daga cikin damuwa ko bakin ciki sai idan bakin cikin ya zo watan duk lokacin da aka shiga damuwa to Allah zai ba da damar da za a fita daga cikin wannan damuwa alfaraj shine al min al shi kuma al anan ana fasara shi da al din watan in an wahala an shiga cikin damuwa an shiga cikin bakin ciki to ku tabbatar da cewa an kusa fita yanzu ba muna ta wallahi tallahi ba anan kasa ana ta damuwa ana cikin tashin hankali duk wanda yake da kamalul yaqin ya tabbatar za a fita sai dai yau ne gobe ne jibi ne muna nan ba ma nan Allah kaɗai ya sani amma dai mun tabbatar za a fita za kuma a canja to wannan ne abin da ake son mutane su samu a cikin zuciyarsu sai tension ya maka sauki in ba haka ba sai ka kasa bacci hankalinka ya tashi ka rasa inda za ka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa anna ma'al usri yusra kuma hakika tare da tsanani akwai sauƙi kun ga ai ayar cewa ta yi fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran shi ne malak ibn abbas yake cewa lan ya zali da usurun tsanani kwaya ɗaya bai isa ya rinjayi sauƙi guda biyu ba ina ka samu wannan wannan ƙa'ida ce ta larabawa tun da cewa aka yi fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran a ayoyin nan guda biyu an ambaci tsanani sau nawa sau kifa sau nawa a zahiri sau nawa ne sau biyu to amma a ka'idar su cewa suka yi annakirat idza kurrirat kanat as-saniyatu ghayr al-ula Kunga fa inna ma'al usri al usri sai ce yusran na kira ne inna ma'al usri yusran haka ne to sai zama tun da yusr na kira ne kuma na kira sai aka maimaita ta sau biyu to in an maimaita na kira sau biyu ba abu ɗaya ba ne ta farko zaman kanta take ta bi ma zaman kanta take shi kuma al'usuru ma'arifa ne ko na kira da aka ce fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran kun ga tunda ya zama arifa ita kuma sai aka ce al ma'arif idza u'idat kanat as-saniyatu 'ayn al-ula duk inda na kira aka maimaita ma'arifa aka ƙara dawo da ita aka maimaita ta guda biyu ce aka faɗi ɗaya aka sake faɗa ɗaya to da ta farko da ta biyu duk abu ɗaya ne saboda haka a nan gurin aka ce duk wani tsanani akwai sauƙi a kusa da shi guda biyu kun bai wannan saboda haka sai izaman to tsanani kwaya ɗaya ne amma sauƙi guda nawa biyu ne to babu yadda za a yi biyu ɗaya ta yarin jayi biyu wannan ɗaya ne wannan guda biyu ne saboda haka duk masifar da aka shiga da duk matsayin da aka shiga abin da ake so mutane su fahimci cewa ba matsala wannan zai faru in ka karanta fikin da yake cikin abin da ya faru a cikin gazwatul azab wacce ake cewa ita sandar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ga tsananin tsoro ga tsananin sanyi ga yunwa idan sanyi da tsoro da yunwa suka haɗu ya mutum yake zama sai ka ji kamar ba a kan ko kake ba sai ka ji kamar aka yi maka haka za ka faɗi in aka bushe ka amma annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan yanayin wani dan mayafi ne iska tana daga shi ya yafa sahabbai ana ta haka ana da kirkata shi kuma ina Allahu akbar da ta kiyamul layl sai ike cewa wane ne zai gano min abin da yake faruwa a can a sansanin arnanta shi dan aljanna ne kowa sai ƙara zama wane ne zai sai da ya faɗa sau uku ita sai ya taɓa ko Ku zai ne ina taba shi sai ce ina lillahi wa raji'un domin ya san dole amsa umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam manzan Allah idafa kirjinsa domin ya samu mutuwa kuma shine abinda Allah ya gaya mana a yakin Badar iz yughashikumun nu'asu amanatan ana cikin tsananin masifar yaƙi da tsoro amma kuma Allah ya kawo gengeki kaga ya samu nutsuwa da haka aka ce in aka shiga matsala aka shiga matsala idan gengedi ya ɗauke ka alamar nasara ta kusa zuwa to wannan ba kowa ne yake samun wannan ba lokacin da aka shiga matsala amma a ganka a tsaye ba ka girgiza yanzu mutanen mu ne an girgiza an sha wahala an yi waye sai ce ai mun sallama kawai Nijar zan koma ba inda za mu je ko to me me za ka yi a can za ka ɗauki da baba da baba da ƙanne da ‘yan uwa ko ka tafi kai kaɗai in ka tafi ka bar matsoyanka ka gudu wani guri akwai hutu ba hutu ko da aka gwanda ta zauna inda kake ma a gyara kuma kada wani ya zuciyarsa ta tsinke ziya gyara da samun ni'ima da samun walwala da samun kwanciyar hankali da aminci da zaman lafiya ko ba daɗe ko ba jima mun yi imanin Allah sai ya kawo shawara wannan shine abin da yake cikin wannan da annabi yake cewa wa'alam annan nasra ma'a sabri ba za a ci nasara ba sai an yi hakuri. wa annal faraja ma'al karbi ba za a shiga fita daga cikin kunci ba sai in an shiga kuncin wa'anda ma'al usiri yusuran in an shiga takura to hakika akwai sauki zai zo sauki zai kara zuwa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam arabi an anas bin radiyallahu anhu qala innakum la ta'maluna a'malan hiya a fi a min ash-sha'r kunna nu'udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min al-mubiqati rawahu al-bukhari وقال al-mubiqatu al-mublikat hadisi na hudu an anas radiyallahu anhu qala anas Allah ya kare yadda gare shi yace innakum lata'maluna a'malan wallahi kuna aikata wasu ayyuka hiya adaqu fi a'yunikum min ash shar a idan ku kuna ganin girman su bai kai filin gashi sun fi gashi sirantaka a gurin su saboda kunaina wannan anas yana faɗa kun san yayi tsawon rai bayan mafi sun sabon manzan Allah sun bar duniya sai mutane suka fara lalacewa aka fara samun sakaci ba a zuwa sallah a kan lokaci a makara sallah asuba a ki zuwa sallar la'asar a haɗa zahar da la'asar a bige a ɗan yi ɗan wasu abubuwa ɗan wayo da ya ciwa da ɗan dai abubuwa da ake yi duk sai aka fara suka fara bayyana sai ke wallahi kuna aikata wasu ayyuka ko a idan ku kuna zuwa su ba ku fi kaurin gashi ba sun fi gashi ma sirantaka a gurinku kunna na udduha ala rasul ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-mubikati amma mu a zamanin manzon Allah muna ganin kowa ɗaya daga cikin wannan abin zai hallaka mutum malamai suka ce wannan ya faru ne saboda jinkirin sallah da aka fara yi aka fara wasa da sallah ana sakaci da lokacin fata ɗan ake dan bayarwa ko dai a masallaci a dinga jiki ka sallah ko ko mutum ko yana gida da wani abokin sai ya ce uzuri ne irin ko waɗannan yan abubuwan da suke faruwa shi sa malami yake cewa unzur a la tanzur ila sigharil khati'a wanzur ila izami man afaita kada ka duba karantar laifin da kai ka duba girman wanda ka kama ba laifin ba shine matsala ba wanda aka saba wa zaka kalla ya dace a saba masa bai dace ba shine ubangiji rawahu bukhari al-mubiqat al-muhlikat abinda ake nufi da al sune abubuwan da zaka halaka mutum sune al-muhlikat al-khamis عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرمه ما حرم الله عليه متفق عليه الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرويت لك أبي هريرة شكما يا سامو دك من الله صلى الله عليه وسلم من الله إيكي إن الله تعالى يغار الله ينا كيشي Allah yana kishi kuma Allah baya kaunar wanda baka kishi mutum ya banzatar da 'ya'yansa ko ya banzatar da iyalinsa ko ya banzatar da addininsa wa ghairatu Allah ta'ala an ya'ti al-mar'u ma harrama Allah alayhi inda kishin ubangiji yake bayyana lokacin da mutum ya zai kewa abin da Allah ya haramta masa Allah ya ce ka a sha giya isha ka a ci riba ya ci ka a yi kisan kai ya yi kisan kai kar a ci amana ya ci amana to nan lokacin fushin ubangiji yake bayyana komai ma zai iya faruwa a kansa ko ba daɗe ko ba zuma ta yawa ne sai a abubuwan da ake yi a sun yawa ko ba abin da yake faruwa sai a ce lalacewa ce ta yi mutane yawa kuma Allah ya fita harkar su Allah ya yi watsi da mutum da kayi a yi maka kaɗan gyara ya fi sauƙi da ƙyale ana taimaka ta lala yadda sai an tafke ka ba za ka kuɓuce ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yumli A hatta idza akhadahu lam yuflithu Allah ikan saurara wa azzalimi ya mata lala amma duk lokacin da ya danke shi bai sai kuɓuce ba Allah ya tsare mu wal ghayratu bi fathi al ghayni wa asluha al anafatu shine watan al anafa tana nufin duk wani abu wanda ba shi da kyau yana da muni kaji kana kyamatar abu akwai wanda zai so a rungumi wasu a titi ba aure ta ba ko mutunta ne ba zai so ya rungume ta a titi ba to kaga ana saba wa Allah ka ji zuciyarka ta motsa babu daɗi shine ake cewa da shi al'anafa duk mutumin da za a saba wa Allah a gabansa ko a bashi labarin saban Allah bai ji komai ba to wannan mutumin shine ake cewa da shi da yi mai halin alade shi ne wanda aka ce Allah maɗaukacin sarki baya kansa ya ne nufa albarka wanda baya kishin a saƙa wa Allah ko shi ya saƙa ka ko a saƙa masa tare da wani nasa الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نشد أروي سنة حديث لك أبي هريرة الله يقاري الداء قريشي ياجد كوزن من الله صلى الله عليه وسلم ينا سيوا إن ثلاثة من بني إسرائيل حقيقة متى نيقو داؤكو daga cikin banu Isra'ila watan anan abin da ake nufi zan labarta muku labarin wasu mutane guda uku daga cikin banu isra'ila na farko a barafa kuturu an ce an fara gabatar da shi saboda al'umma ta fi kyamatarsa wa aqra'a da ko mai kora akwai bambancin tsakanin asla'u da kuma aqra'u bil akwai aqra'u Bilham, ko shine wanda ya fi kowa iya karatun qur'ani shi ake sa shi a ƙara'u in aka ce a ƙara'u ana kun wanda ya fi kowa kora ko mai kora shi ake sa shi a ƙara'u wannan cutar da alhamdulillah Allah ya tafiyar da ita yanzu damar mafi yawancin abin da ke kawo ta ko dai daga ciki akwai ƙazanta sannan kuma akwai wasu kwayoyin cututtuka da suke kama fatar mutum wa a'ama da koma Kawo. arada Allah an hum, Allah ya so ya jaraba za su ci jarraba nan ko ba za su ci jarraba ba kada asa ilaihim malakan sai Allah ya aika musu da mala'ika amma fa suran mutum wannan yana daga cikin watan dalilan da malamai suke kafa hujja da shi na cewa bayan dalilai na alkur'ani wannan yana daga cikin abin da ke nuna cewa Allah yana da mala'iku ko mala'iku ladaihim kuwatu tashakkul suna iya canja yanayinsu Allah ya ba su wannan damar su zama wani abu daban shedanu sukan canja halittarsu amma ba sa iya canja halitta mai kyau amma mala'ika zai canja halittarsa zuwa halitta mai kyau shi ta raga idan shedan ya juya zai zama maciji ko ya zama mage ko ya zama kare ko ya zama wata dabba dai mai ban tsoro amma mala'ika zai canja izo da sura mai kyau kamar yadda mala'iku suka zo annabi ibrahim lokacin da za a hallaka garin annabi lo samari ne kyawawa waɗannan 'yan barbarian da suka gano su sai suka yi gangani su suka siya mun ga yi baki yaya irin namun ne ya ce da Allah ku ban gurin nan ya yi juyin duniya aka ce har da suka kama kofa za su ɓalle mala'ikun suka ce da annabi ibrahim kwatar da hankali ba matsala suka daki fuskar su duk a lokacin aka ce mafi yawancin suka kanci kake mu ba mutane ba ne mala'iku ne mun zo za mu kada wancan garin sai tausayi ya kama shi tunda annabi lutsan uwansa ne sai ce inna fi ha lutsa. akwai lutsu baya cikin su suka ce na hannu a alamu bi ban ha. mu da aka aiko mu an gaya mana kowa da kowa kowa da matsayinsa mun fi ka sanin wanda suke ta to kaga wannan kenan kaga sun zo da sura ta mai kyau sannan mala'ika jibril kan zo ya shige ta tsakanin sahabbai ya shige gurinsa ya zo a sura wani babban dan kasuwa kamar wani irin wani ya sai dine ko na akarba kallahu nan ana karatu ya shiga daga can falo sai wani alaji ya zo ya ci kwalliya zai zo ya zo ganin malam ɗalibai su dan da su ba shi hanya shi ke suna gana to sabai duk sai su ɗauka wannan ɗan kasuwa ne sunansa duk ya tulkalbi ɗan kasuwa ne amma yana daga cikin mutane da Allah ya ba su iya ado sannan kuma ya ba shi can halitta da zai ya musu sallama ya fice nan kuma malaika jibril to kun ga mala'iku sukan zama haka to kamar wannan ne fa'atal abrasa waɗannan wannan mala'ika sai ya fara zuwa gurin kuturu fa kana sai ce da shi ayyu shay'in ahabbu ilayka yanzu yadda kake cikin wannan matsala jikinka ya bushe ɗan yatsu sun gutsure an tsare ka ba a kan hudda da kai Mai ka fito ne a duniyar nan sai ce launin hasanun wa jildun hasan sai ce ina son a canja min kalata. ta in zama na samu launi mai kyau na samu fata mai kyau domin a iya ba shi halitta mai kyau amma fatarsa ta zama mara kyau ko ba haka bane ko kuma ba shi fata mai kyau a bar shi mummunan tsaye da yake a sura kutare sai ke so yake a canja ma halittarsa gaba ɗaya idawo lafiya kalau wa yazhabu anni allazi kad kazira min na duk abin da ya sa mutane suka kyamace ne ya tafi fama fahahu fa zahaba anhu qazaruhu wa utiya launan hasanan kawai sai mala'ikan yi maka ya shafa shi sai ya dawo lafiya kalin duk wannan abin da yake cikin sai ita ce aka ba shi kyakkyawan launi ƙala sai sai fa ayyul mali ya habbu ilaika to in za a baka jari ne ka fi so wani irin jari kake so shine mali a nan gurin ba ruwan kuɗi ba a koya maka sana'a wani irin jari kake so sai ce al'ibin sai kya ba shi raƙuma su ne jari ke so yana son ya zama buzu ko ya zama balarabin ƙauye mai harka da raƙuma an kala albakar ko kuma cewa i saniya shakkar rawi amma dai malamai sun rinjaye da cewar al'ibin saboda abin da zai zo a gaba na yadda ake abin da ya faɗa da ita fa'u'ufiya na fatan ushara'a ka aka bashi taguwa mai ciki taguwar da ake cewa da ita da wanda alkur'ani yake cewa wa idan isharu uqilat al-ishar a nan gurin watan balarabe wanda yake cewa raƙumi idan raƙuma cikin ta ya kai wata tara ko ɗansa baya so kamar ɗansa ma bai damu da shi ba kamar yadda ya damu da ita kaga wata tara domin tana haihuwa ne kamar mutum irin haihuwar da ɗan adam yake yi ita ma haka take yi watan ka ɗau ciki wata ɗaya biyu wata uku wata hudu har zuwa wata tara to da ya kai wata bakwai sai a daina barin ta je kiwo kawai sai a kange ta ai mata rufa ba gara na, a kawo mata ana kuma zama kusa da ita ana gadin ta domin kada wani ya zo ya tsora ta ciki ya zube ko wani abu ya faru to sai aka ba shi irin wannan taguwar da ake cewa da ita ushara mai ciki dab da haihuwa faƙala sai wanda mala'ika ya ce barakallahu laka fiha Allah ya sanya albarka cikin wannan abar da aka ba bai san mala'ika bane fa'atal akara sai ya zo gurin mai kora fa qala ayyu shay'in ahabbu ilayka kai kuma watan a nan gurin kun ga duk an ba da dawo da bayanin cewar sai mala'ika izo mai kama kaza mai kama kaza ba sai aka ce wannan mala'ikan da ya gama da wancan sai tafi kai tsaye gurin mai kora sai ce kai kuma wani irin jari kake so me ka fi so kai kai kuma sai ce sha'arun hasan ina son Allah ya samu gashi mai kyau wa yadhhabu anni hadha alladhi kabirani an duk wannan abin da ya sa mutane suka kyamace ni ina fatan ya tafi kama saharu fa zahaba anhu kawai sai ya shafa kansa sai kora ta tafi wa ufiya sha'aran hasanan aka bashi antiya lashi gashi kyakkyawa kala sai ce fa ayyul mali ahabbu ilayka to kuma kai kuma cikin jari ne ka fi so sai ce albakar shi kuma saniya fa uku tsiya bakaratan hamilan Ya ka ba shi saniya mai ciki wa ƙala ce barakallahu laka fiha Allah ya sanya maka albarka cikin wannan saniya fa'at a'ama sai zo gurin makaho fa ƙala ce ayyu shay'in ahabbu ilaika kai ko mai ka fi so makaho qala an yarudda Allah ilayya basari fa ubsira na abinda nake so Allah ya dawo min da gani na na dinga ganin mutane duk abin da ake gani ma na dinga gani fa basahu ya shafa fuskar sa fa radda Allah ilayhi basarahu ya Allah ya masa da ganin sa qala yace da shi fa ayyul mali ahabbu ilayka to a cikin kuma dukiya ta kuɗi ko jari ne ka fi so qala al-ghanam yace shi kuma tumaki yake so fa uqtiya shatan walidan sai aka shi akuya ko tinkiya mai ciki walid a nan gurin ana nufin allati talib ko alhamil wasu kuma fassara walid akan mai ɗa aka bashi tinkiya da ɗanta kaga da ta yaye za ta ɗau ciki ke Fa'an ta ta ne. waɗancan guda biyun mai saniya da mai raƙumi raƙumi ya haihu saniya ta haihu wa walla da haza wannan ko me tinkiya ko me akuya ita ma ta haihu فكان لهذا واد من إبل من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا jaraba ta fara جربا Allah ya ba wannan unguwa guda na raƙumi suna ta taruwa sai da suka kai garke guda suka unguwa shine wadi watan fili da ke tsakanin duwatsu shi ake cewa da shi wadi aka bashi cikin wannan wadi na raƙuma wancan kuma aka bashi cikin wadi na shanu wancan aka bashi na tumaki kaga sun manta da duk abin da ya faru sun yi kudi sun manta sun huta sun ma'innahu a kan abarsa fi suratu hiwa hai'ati sai canja kamannin ya zo a kama kuturu ya zo gurin sa yi sallama suka gaisa faƙala ita da shi rajulun miskinun قد انقطعت بي الحبال في سفري ni da ka sanni nan wallahi miskini ne duk wata dabara da zan yi ta tsare alhibal a nan gurin ana nufin al'asba guziri na ya tsare ban san kowa ba na yi tsakan kai na rasa yadda zan yi fi safari a cikin wannan halin tafiyar tawa fala bala galiyan liyau illa billahi sun da bika ba ni da yadda zan yi na kubuta har na koma gida sai ta idan Allah ya taimake ni sannan ka kawo gudunmawa wannan shi ne idan abin da ba wanda ya isa iya shi sai Allah in aka taimake ka kafa fita daga cikin damuwa ba za ka ce wane ne ya taimake ni ba ko ta dama aka ba ka ce wane ibani sai ka ce Allah ne ibani sannan taimakon wane sai ka yi da summa ne, cikar kana da imani domin ba haka ba sai ka faɗa cikin shirka ka haɗa Allah da waninsa a cikin abin da ba wanda ya isa yi sai Allah shi kaɗai. as'aluka billazi a'taka al-lawn al-hasan ina roƙonka dan wanda idan ja maka launin ka samu launi mai kyau wal jild al-hasan dan wanda i baka fata mai kyau wal mala ya baka yawan kuɗi ba'iran ina son ka bada raƙumi ƙwaya ɗaya tak ataballagu bihi fi safari wannan raƙumin shi zan hau na kama hanya da shi ya zama shi ne kamar guziri na wanda koma gida ba kada sai ce alhukuku kasira abubuwa sun yawa ma matsala ga ɗan uwa ga abokan arziki ga ba ciniki ga matsalolin rayuwa kaya na ma sun makale a guri kaza an samu matsala kaza haƙoƙi ne sun yawa sai wannan mala'ikan ya ce faƙala ka an yi a arifuka ni ban na ganin kamar na gane ka alarta kun abarsa ya tsuzurukan nas da ba kuturu bane kai kamata wanda kowa yana kyamakarka faqiran ba ka da ko sun kwabo talaka fa ataka Allah Allah ya baka wannan dukiyar fa qala sai ce inna ma waristu hadha al mala kabiran an kabir ai wannan dukiyar da mutum da muke hawa ta shan wahala ba ba na ma a gurin kaka na iga zuwa nan balan tunani to wannan shine dan adam din ya manta ni'imar da Allah ima ai shi wannan ba wata matsala kawai kaka kawo wannan magana sai ce in kunta kaziban fa sayyara Allah ila ma kunta to in dai ƙarya kai Allah ya mai da kai yadda kake da ka koma kuturu duk duke ta kare kuma mu ga yadda a wannan indin wasu ɗauke ta a matsayin in shar'iyya wasu suka ce a'a izfi in tunan suna nufin iz watan iz kunta kaziban tun da kai ƙarya fa sayyaraka Allah ila ma to Allah bai da kai da kake wa atal sai zo mai kora fi surati wa ayati shi ma yazo da wannan kamar ta fa qala lahu misla ma qala li ya ga ya fatan mutum abin da ya ga ya wanta maka kenan wa radda alaihi misla ma radda hada shi ma fatan amsar da kuturu ya bayar ya bayar fa sai in kunta kadiban fa ila tun da zai kafa ƙarya Allah mai da ka yadda kake ko kuma in ƙariya kake Allah mai da ka yadda kake da wa atal a'ma fi surati sannan sai zo gurin makaho shi ma a yanayin sa fa qala rajulun miskinun anan gurin akwai wata ladifa za ku ga da aka yi magana kuturu da aka zo don mai kora ba a maimaita abin da ya faru ba aka ce saboda waɗancan sun zama 'yan tasha ba su da amfani ta lokaci ne ma ƙara maimaita abin da ya faru a kansu Saurata sai aka ce wa aral a'ama fi suratihi wa hay'ati fa qala rajulun miskin yace sallaka ne ba da komai miskini wa ibn sabil dan farki ne in qat'at bi al-jibal fi safari duk wata dabara ta kare guzuri ya kare ba kowa ba san kowa ba fala balagha li al-yawm illa billahi thumma bika ba dai da zan na fita daga cikin wannan damuwar har da koma gidana sai fa idan Allah ya taimake ni sannan ka bani taimako as'aluka billazi radda alayka basaraka shatan ina roƙonka ina gama ka da wanda idawo maka da ganinka da bayan da kai makawo ne ka bani akuya kwaya daya ballagu biha fi safari Na yi guzuri da ita a wannan tafiyar tawa qala qad kuntu a'ma yace kai gaskiya da ni makawo ne faradda Allah ilayya basari Allah ya damun da gani na fa khudh ma ita wa da ma ita kwashi abinda kake so ka bar abinda baka fa wallahi ma ajhaduka al-yawma bi shay'in akhadtahu lillah wallahi ba ma zan wahalar da kai ba in ce bar wannan rage wannan duk abin da ka ɗauka saboda Allah kaji na ban maka to wannan shine ake cewa an hana mutum ya manta da asalinsa an hana mutum ya manta da asalinsa akwai wani malami da ake cewa da shi ma'an ibn za'id aka ce wani ba kauye ya zo gurinsa da talaka ne ba dan kowa ba ne shi aka kawai sai wani dalili ya zo sai ya zama sarki ana ta bugu ɗaya ana hura hanci sai wannan mutum ya zo ya gaishe shi a ah, kawa da kai ne ita ni ne sai ce da shi a tazkuru izkami suka jirgi shafin wa izna alaka min jirgin da'iri ka tuna lokacin da kake sa riga fatar afiya yalla bai takalmin kama an yi shi da fatar raƙumi ne sai wannan malami yake cewa na tuna kuma na gode Allah da imin wannan ni'ima sai ce faqad jalla allazi a'taka mulkan wa 'allamaka al-julus 'ala sariri ubangijin da ya baka mulki ya koya maka zama da harɗewa akan kujeran mulki wannan sarki ya girmama sai wannan bawan Allah yake kai Allah shi yafi kowa girma shi ya fi kowa buwaya sai ce da shi fa jidli ya bi na fashin bimali fa inni kad azamtu ala to yalla bai ɗan tauyayya kawo wani abu na kuɗi ka bani domin na yi zan koma gida in kai ne ne za ka ce sai ce na gode Allah tabbas ni uwata ba kowa ba ce wallahi ba ɗan kowa ne ni ba wanda ya sanna a garin nan haka kawai dalili ya sa aka ce a fito takara na fito sai tsatsau ya sa na ɗari to da ka ba ta matsala ya sa aka haɗa masa goma ta arziki sha tara arziki ya sallame shi yan fada suka dinga cewa cin mutuncin ka yace to gaskiya ya faɗa ko ƙarya ala ba ƙarya ya faɗa ba kuma duk mutumin da izo yake da kai ba ka da ko titi da abin yanzu ina da titin me matsalarka da ba ka da shi amma yanzu ina da shi da ba a san ka ba yanzu kuma an san ni ba shi ke nama kamar wani ne zo ya ce da kai ka yi wani bayani ya ce ka gan shi nan fada tare muke ban da shi wani shi ma ya zama ya sai to an wata siya ike eh da mun yi balɗin da kai amma kuma na zare muna balɗin na je na yi karatu kai ko ba kai ba kana ta balɗin ni kuma zuwa ɗan taɓa balɗin ta makaranta kaga dai na san TV ko ina gaba da kai kai kuma kana nan a inda kake baka ci gaba ba فقال سيتي أمسك مالك فإن مبتل فإن مبتليتم rike kudin ka ni ba kudi na zo karba ba na son komai daman dai jarraba ku akai fa qad radiyallahu anka Allah ya yarda da kai wasa sifa ala sahibaika su kuma abokanka Allah ya fushi da su tunda abu ni'imar da Allah yi musu ba su gode shi sara ga wani mutum kuna tare da shi Allah zai rufa masa asiri sai iman ta yi ɗauka cewar ta bai taɓa shiga wata wahala kuma shi yana daga cikin abin da yasa ake so a wata rana ko da Allah ya ka tutura mai tsada wata rana ka samu mara tsada ka saboda kada girman kai ya shige ka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ba takalmi yake yawo ba kalmi ba ya yawo ya taka kafarsa babu takalmi ba don komai ba domin kada wani abu na son zuciya ya shige shi kuma shi ba zai shige shi ba amma mu yanzu da ka samu dama sai ga mutum ya canja abokai ya canja gurin zama ya canja wane ne sannan maganar sama ya koma dalla dalla yana bayanin mu nan

doki in zai haihu yawanci dokan ya mace in za ta haihu bodiya ke to sai an ɗan taimaka mata kamar yadda rakumi shi ma akan taimaka masa in ya tashi haihuwa shine ake cewa tawalla nitaja annatiju lil naqati kal qabilati lil mar'a wato wanda zai taimaka wa raƙumi wajen haihuwa kamar ungozo ma ne a wajen mata a wajen mutane in za a karɓi haihuwa قوله ولد هذا هو بتشديد اللام أي تولى ولادتها وهو بمعنى نتجع في الناقة معنى نتجع وكان كمر يا حيث يا حيفت إتا فالمولد والناتج والقابلة بمعنى معنى سقايا هو كتي الناتج هو كتي المولد هو كتي القابلة بمعنى سقايا لكن هذا للحيوان وهذا لغيره تدي ناتج akan yi da muwallin akan yi amfani da shi ga dabba ƙabil ko ƙabila akan yi amfani da shi ga wanda zai karɓi haihuwar mutum ko ɗan adam qawluhu in qata bi al hibal huwa bil ha'i muhmalati ba'i al muwahhada ay al asbab duk wata hanya ta dabara ta tsari qawluhu la ajhaduka ma'anahu la ashqu alayka fi radd shay'in ta'khudhuhu aw tatlubuhu min mali ba zan wahalar da kaina ba na ce to abinda ka karɓa lokaci ka za ka dawo mu ko ka rage yi yawa ko kuma duk abinda ka nema ba zan ce da kai yayi yawa ba wa fi riwaya wa fi riwayati bukhari la ahmaduka Bilha'i. ai bil muhmalati wal mim wa ma'anahu la ahmaduka bi tarki shay'in tahtaju ilayhi duk abinda kake da bukata in ka rage ma baka dauka ba to ba zan gode maka ba in kana so in gode maka kwafi iya bukatar ka kwashi duk abinda kake so kama kalu laisa ala kulil hayati na damun ai ala kawati kuliya watan kamar misali ne laraba da suke cewa ba a yin nadama akan rayuwa ta ƙare domin dole ta ƙare ta mai abin nadama kawai ka yi ƙoƙarin kai shiri in ta ƙare shi kenan in ko ba ta ƙare ba a ci gaba da tanadi السابع عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث نبقي أرويته شنرك أبو يعلى شين شداد ابن أوس ابن ثابت الخزرجي الأنصاري sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina da cikin sahabban da suke gwamna yayi gwamna sau ɗaya ko kusan ma sau biyu don na ƙarshe wanda i shine a lokacin sayyidina Umar wanda aka ba shi gwamna a him jiha ce mai zaman kanta a Siriya a yanzu amma lokacin da aka kashe sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu sai yanke alaka da kowa yace fitina ta kunno kai bala'i ya shigo cikin kasar musulmi kuma an shiga wani abu mutane ba san inda kansu yake ba ni ba ruwana da kowa ya koma gefe banda sallah da karatun qur'ani da azumi ba abin da yake mutum ne mai hakuri mai ilimin gaske har abu darda sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowace al'umma tana da faqihi faqihin wannan al'ummar shi ne Shaddad ibn Aus a wani gun abu darda yake cewa akan samu mutum Allah ya bashi ilimi ya hana shi haƙuri. wani ya bashi haƙuri ya hana shi ilimi sai ce amma Shaddad ibn Aus Allah ya bashi ilimi kuma ya bashi hakuri daga baya ya tashi daga him ya koma palestine ya zauna a palestine ya ci gaba da ibada ya je masallacin kudus ya sallah iwane ne haka yi zamansa a ƙarshe dai ya rasu a shekara ta hamsin da takwas hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara saba'in da biyar a duniya sannan an ruwaita hadisai da dama a gurinsa kusan hadisai guda hamsin suna nan awar watsa a cikin littattafan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duka shine ya ruwaito su an annabi sallallahu alaihi wasallam qala shine yake cewa ya samo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alkayyisu watan alkayyis anan ana nufin al'aqil mai hankali wanda isan kansa ya san kuma abin da ya kamata yi man dana nafsahu Shi ne mutumin da iwa kansa hisabi hisabi wasu daga cikin malamai sun ce man dana naftahu ai man zalla naftahu lillah duk mutumin da ya kaskantar da kansa saboda Allah shine mai dabara kuma shine mai hankali ko kuma shine mutumin da iwa kansa hisabi kafin ai masa ya san nayi kaza Allah na tuba kaza ma nayi na daina kaza ma ina yi na daina kaza ma nayi yayi wa kansa hisabi in yaje lahira to shikenan sai hisabi zai zama to hisabi ne mai sauki wa amila lima ba'da al-maut ya yi ta aiki saboda abin da yake faruwa bayan an mutu in an tashi kenan ran alkiyama wal ajizu kasashe gajiyayye man atba'a nafsahu hawaha wanda ya biyar da zuciyarsa abin da take duk abin da ransa take so to shi yake aikatawa wata manna ala Allah amani kuma yake cewa Allah ku ne ai ba ku ne aljanna kai tunda dai Allah ta suwa da suna ko aljuba sai samu fice ba ko ma inda hali an gaya min ma ko ta sallah da ake yi rajabiya in ne wannan sallah kawai shi kenan na samu tsayin sai na abubakar na samu na na kuma na samu na mala'ika jibrilu na ka kawai allah ne baka zama ba a gaya maka wasu abubuwa wanda za ka yi sai kusan tatsuniya ce a ɗora ka akan abin da ba zai ɓille ba ko kuma kawai mutum ya ƙi aikin komai a duniyanta ma ya zauna ya kwanta ita ta tunani yana cewa in Allah ya ga ina tunanin za mu shiga Abuja ko akwai guraren da yanzu an faso su sababbin filaye a can nake so ne irin gidajen amma yana nan akan benci ana ta hira da shi baya zuwa kasuwa baya aikin komai amma ya ci buri za mu yi kaza ya samu labarin ma aure ake zuwa yanzu hamma shi ma canza shi ko ba haka bane in aka ce a je kura ya aure ba ba zai iya ba sun zai daga tunanin zai tafi maru abin da ake so duk burinka da kake so ka cimma a duniyar nan to ka kama hanya kuma ka jajirce kada ka raina abin da kake yi mutane da yawa sun je a gege sun yi kallon kananzir kan da ana zuba kananzir a kwaku a kwalabe sannan iyayawa ake yi da kwalaba ana aunawa kansu ya kode saboda talla amma yanzu da su ake buga da a kuɗi ko ba haka bane sai da haka za gori mutum fatauci yake yi da tun lokacin ana yin fagiri ana tura kuɗi ai fagiri a ɗaura a kugu haka yake tafiya dare ɗare kan mota iska tana busa shi amma ya zama wani abin ka gani ya ce ah, Allah kaɗai san abin da mutum ne ina jin masan mutane yake siyarwa. baka san wahalar da ya sha tara dukiyarsa ba baka san abin da ke ba in mulki kake nema ka zo ka zauna da masu mulki kamar yadda suke kwana ba sa bacci kai ka kwana kana bacci kawun kana hira me za ta zama dole sai an jajirce a duk abin da ake so a yi a wannan duniyar wallahi in ba a jajirce ba za a samu ba addini baya ci gaba sai an jajirce duniyar nan ba a gina ta a same ta sai an jajirce kuma ko an tara an baka ita in kai ba jajirtacce bane sai ka lalata kunna mata ashana a samu yan gayu su zo su tare a gidan su dinga baka shawara ya kamata ai guri kaza ma ana cashewa ya kamata mu je mu gore ai a jiratan aiwa kaza kaza ta fitan a a ce an gama ta fashe ta bakka Su saboda haka shine al'adi mutumin da ya zama tota ta she baya tunanin komai na ci gaban duk abin da ake zama a duniya bai kamata musulmi ya dinga canza zai zama ba duk abin da ake samu musulmi ya kamata ya kaddara shi ma zai iya samu saboda kai kana da imani kuma kana da yaƙini kana da tawakkali kuma sannan kana da addu'a za ka tashi kai sallah ka yi sujjada ka gaya wa Allah ka, kuma Allah ya ji ka biya maka bukatunka رواه الترمذي وقال حديث حسن الثامن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم إتي ولا ريت أروي تيش لك أبو هريرة يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي من حسن إسلام المرء yana daga cikar kyan musuluncin mutum tarkuhu ma la ya'nihi ya bar duk abin da bai zama dole sai ya yi shi ba ya bar abin da bai zama akwai bukatar a yi shi ba wannan ma la yani wasu na daukan cewa wayan kaga wani yana ba daidai ba sai a ce da kai min husni islamin mar'i tarku ma la yani kaka ce ba komai ba haka ake nufi duk hirar da ka ba za ta ƙara maka wani ba a ka ta duniya ko ta lahira ba ta dan ba dole bane sai an yi maganar da ka za ta cuce ka ko za ta cutar da wani ita ma ta zama ma la yani ka kaka yi wani malami da ake tare shi ma'arufin karfi ike cewa yana daga cikin alamar Allah ya yi fushi da bawansa ka gan shi ya shiga abin da ba zai maka amfani ba a duniyarsa ko a lahirarsa domin duk wanda ya shiga cikin abin da ba zai maka amfani ba a duniyarsa ko a lahirarsa sai ya rasa abin da zai maka amfani a duniya sai ya rasa abin da zai maka amfani a lahirarsa wannan shine ma'anar min sir islamin mar'i tarku ma la ya'ni hadithun hasan rawahu tirmidhi wa ghayruhu an ce rawahu tirmidhi wa ghayruhu waye ghayruhu din na suwa gairu an ce ibn majah ne da ibn hibban su ne suka su ake nufi da gairu hudun anan التاسع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته أرويتو لك عمر الله يقاري الداء قريش لك منزل الله صلى الله عليه وسلم إنا تشيوا لا يسأل الرجل باء تنبير متن إن يدك ما تسع fima darab fima zarabam ra'atahu dan me yasa yake in muke da kima kafa in ka zo sulhu kaka ce me yasa ka dake ta me taimaka dake ta ba ba ta dai hakuri shi ma ka ce kada ya ƙara dukan ta amma ka kai tambaya a wani to me taimaka dake ta in ya gaya maka abin da zaka ji kunya wannan shi ne abin da malamai suka faɗa suka ce akwai abin da baya faɗuwa saboda ka in ka matsanta ka ce sai an gaya mun sannan zan san rubuta sai a gaya maka abin da za ka ci kunya ta kasa magana amma wannan ba ina nuna cewar kada a daki wato ba ina nuna cewar a cigaba da dukan mata ba ne abin da za ku gane waɗannan hadisan duk da muka karanta su kuturu makawo mai kora a wani babi muke ne babin muraƙaba kun ga saboda ba su yi muraƙabar ubangiji da shi sa su manta ni'imar da Allah ya musu shi kuma wanda ida ki matarsa bai yi kabar ubangiji ba shi sa ida ke. inda ya yi yayi kabar ubangiji da ba zai da ki matarsa rashin tsoron Allah ne a da mace kaga mutum ya dage har da naushi har da duka itace ko da duka da wani abu sannan a waje ita dariya da mutane ba yadda za a na namijin da yake dukan matarsa ba a faɗa da shi a waje sai je ta ɗan uwansa su naushe naushe da shi gaskiya ne amma sai da ke wata lahau da lahawa na quwwa ba ta da yadda za ta sai dai ta kuka ta share hawayenta ko ta maka Allah ya to rashin tsoron Allah ne da muraqaba ga Allah ita ce take sa mutum ya daki matarsa kenan a bar mutum da tsoron Allah sa a ga ya zai zauna da mata Allah ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam